بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا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 barkanmu da haɗuwa cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutsalif wadda ke nan bakera a cikin garin funtuwa a jihar katsina muna safiyar lahadi biyar ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da ɗari kudu da arba'in da bakwai wadda wannan ya yi daidai da ashirin da biyu kenan ku ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna tafsirin suratul waqi'a a wannan shekara wadda mun fara karatu a jiya wannan shine darasinmu na biyu yau za mu shiga cikin karanta wannan sura ga dangadan insha Allah ta'ala alarma Allah madaukakin sarki yace idza waqa'atil waqi'a bismillahir rahmanir rahim idza waqa'atil waqi'a ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة نعم وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون نعم أولئك المقربون Allah madaukakin sarki ya yace idza waqa'atil waqi'a in me afkuwa ta afku lafazin alwaqi'a ɗaya ne daga cikin sunayen tashin alkiyama tashin alkiyama saboda firgicin da ke cikin tashin alkiyama tashin hankalin da ke tare da tashin alƙiyaba sai ya sanya ranan alkiyama na da sunaye da yawa babban malami al'imami ibn kathir al-dimashqi ya faɗi sunan tashin alkiyama sama da suna tamanin in abu babba ne sai ga yana da sunaye da yawa to kasancewan tashin alkiyama babu wani firgicin da ya kai shi wa haulul hashri afda'u kulli haule firgicin da ke tattare da tashin alkiyama wallahi jama'a ya fi kowane firgici da kika taba ji Allah ya siffanta mana kaɗan daga cikin firgicin tashin alkiyama ya ce ya ayyukan nasu taƙu إن زلزلة الساعة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى نعم، ولكن عذاب الله شديد الله تعالى يا أيها الناس يا قوم ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un abin. girgizan da ke cikin tashin alkiyama Allah ya ce abu ne babba yau mata raunaha ranar da Allah zai tashi alkiyama za ka ga ta zahalu kullum murdi'atin amma arba'at wata za'u kullu za ta yi hamlin hamla. a ranar tazhalu kulli murdi'atin amma arda'at wa tad'u kulli zati hamlin hamlaha mace mai shayarwa za ka manta tana shayar da yaro a larabci jama'ar musulmi in mace wato kunga kalmar hamlu na ɗaukar cikin ‘ya'ya mata da arraza da ke nufin shan nono to in za a siffanta ɗiya mace da su ba a sa takuri ba a cewa imra'atun hamilatun sai da ce imra'atun hamilun ba a cewa imra'atun murdi'atun sai da ce imra'atun murdi'un domin akan sa takuri ne dama don a bambanta namiji da mace a aikin da namiji yana yi mace ma tana yi to namiji sai a faɗe shi ba takuri mace kuma sai a sa takuri misali cin abinci namiji yakan ci abinci mace ma takan ci abinci to sai a sami sai a ce al'akilu namiji mai cin abinci al'akilatu mace mai cin abinci rajulun akilun mara'atun ko imra'atun akilatun tunda namiji yana cin abinci mace ma tana ci to namiji sai a faɗa ba takuri amma mace fa sai a faɗa da takuri karatun alƙur'ani namiji yana yi mace tana yi an gane sai a ce rajulun ƙari'un amma mar'atun sai a ce ne na ƙari'atun ita sai a sa takuri shi ba za a sa ba to amma ciki namiji yana ɗaukar ciki to sai a ce mar'atun hamilun da ka ce mar'atun hamilatun ka yi gwaranci haiba namiji yana al'ada sai a ce mar'atun ha'izun ba za a ce mar'atun ha'izatun ba saboda ai ba bukatar sai an sa takurin da namiji baya ne baya yi shayarwa a bada nono yaro karami kafin a yaye shi a bashi nono aikin suwa ne ne maza ko mata mata maza ba sa yi to sai ka ce mar'atun murdi'un ba za ka ce mar'atun murdi'atun ba an gane ko to amma a wannan aya da alarma ya karanta mana ina fatan ku saurara ku fahimci nan sai Allah ta'ala ya ce ya ayyukan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati lalle girgizan takin alkiyama shay'un azimun wani abu ne babba Yau mata rauna ranar da alkiyama za ta tsaya zaka ga tazhalu kullu murdi'atin sai ba a ce kullu murdi'in ba murdi'u na ce baku in mata ne ba a sa takuri to amma gashi anan Allah ya sa tasalu kullu murdi'atin ba ce tasalu kullu murdi'in ba me yasa wato in kaga an sa takuri ga ayyukan da mata kadai ke yi to sai in ana so a nuna a yanzu dinnan matar suna yi matar tana nan tana yi matar da ta isa haila in a yanzu jini na fita mata a yanzu dinnan sai a ce ha'izatun amma in ta isa jinin al'ada sai dai ta yi al'adan kwanaki yanzu ya ɗauke sai a ce mutu'un mai shayarwa ta haihu tana ba da nono to in ɗan yana gada yana bacci ita kuma tana kicin ko tana tsakar gida sai a ce al-murdi'u. amma in ɗan ya kafa bakin shi a saman nonon ta yana cikin tsotsa to sai a ce murfi'atu ina fatan ɗaliban ilimi ne za su natsu su gane mai nake cewa sai a ce me murdi'atu in ana so a nuna presently a yanzu nan yaron yana na yana shan nono an gane sai a ce murdi a tu to sai ga Allah ta'ala ya ce wa hannu kullum murdi a ten aka sa ta kuri in ka iya larabci ka san ka'idojinsa wannan yana nuna maka matar da aka ce saboda wahala da fitina da azaba da bala'in tashin kiyama za ta manta da abin da take shayarwa ba ana nufin abin da take shayarwa yana ya barci ba ba ana nufin wata tagoya ce ta tafi anguwa ba a'a yaron yana kan kirjinta yana cikin tsotsar nonon su su su yana cikin tsotsa sai a alkiyama in aka tafi alkiyama wallahi za ta manta akwai ɗa a ƙirjinta ba gane ba ya fi sauƙi da a ce tana shayarwa amma wata yarinya ta karɓi nan, ta fita da shi ya ka tafi alƙiyama in ta manta da shi abu ne mai sauƙi tun da dama ba ci tare da ita ko ta bashi a gada yana barci in ta manta da shi abu babba ya fi sauƙi amma yana ƙirjinta yana cikin tsotson nona wallahi in aka hura kusur an take alkiyama aka hura kaho za ta manta ma cewa akwai yaro a kirjinta yana kyan nono duk soyayya da intimati da kauna tsakanin uwa da ɗa haka Allah ya ce yau mata rauna a ta zahalu kullu yau mata rauna a ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at hmm. wata za'u kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai karamin ciki da babban ciki wallahi duk za ta yi bari in aka hura tashin alkiyama duk wata mai yaron ciki duk wata mai ciki za ta yi bari saboda firgicin tashin kiyama firgice yana kawo bari ko ba kawa na yana kawa to firgicin tashin alkiyama in aka in aka tashi alkiyama duk wata wacce take da ciki za ta yi bari haka Allah ya ce wata za'u kullu zati hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta yi barinsa wata ran nasa sukara saboda bala'i za a ga mutane suna cikin maye yadda kasan sun bugu kamar sun sha wani abu Allah ya ce wa makon bi sukara wallahi ba su sha komi ba walakin na azabar lagi tsananin azabar Allah ce ta takin alkiyama walakin na azabar lagi shadid tashin hankali tashin kiyama ne kawai mai zuhudu ya ce wa haulul hashi afdau kulle haule kun ga firgicin tashin kiyama ya fi duk wani firgici da kika taba gani zama tsananin firgici in aka ce an mutu duk an sa kowa a kabari an hura usar an hura kaho kowa ya taso da kabarinsa an gane wannan hurawa ta biyu kenan hurawa ta farko ita ce mutane suna cikin harkokinsu ana cikin harkoki ana cikin hada-hada wani na masallaci wani na kasuwa wani na gidan gida kowa yana harkokin gabansa kawai sai a hura sai a hura kahu kowa ya mutu to a lokacin takin hankalin da za a fuskanta ba karama bace an gane ba karama bace shi yasa tashin alkiyama ba karaman al'amari bane ranan general assembly mai yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaba daya gaban gaban Allah maɗaukakin sarki to na daga cikin sunayen alkiyama akan ce waqi'a alwaqi'a shine Allah ya amfani da wannan sunan anan yace idza waqa'atil waqi'a in alkiyama ta tsaya in alkiyama ta tashi in aka tashi alkiyama ranar da za a yi hisabi dan wuta ya san dan wuta ne shi dan aljanna ya san dan aljanna ne shi kun ga wannan rana ba karamin musiba ce ba Allah ya tsare mu Allah ya mana da kyau ga kaɗan daga cikin sunayen tashin alkiyama kun ga banda alwaqi'a sunan tashin alkiyama sannan ana cewa yawmul qiyamati ranan tashin alkiyama an gane ko Allahu la ilaha illa kuwa la yajma annakum ila Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi kaga ila yawmul qiyama ashe sunan takin alqiyama ana cewa yawmul qiyama me yasa ake cewa yawmul qiyama saboda mutane za su tsaya a rana kowa zai tsaya da kafarsa a rana za a kusantar da rana dab da kawunan mutane dab da kawunan mutane mutane masu zunubi masu saban Allah wadda ba su kula da addini ba cikin maza ko mata akwai wanda jiɗi zufa sai ya kama masa habbaci mutane za su sha wahalan wannan tsayuwa domin a ranar har sai sun kattara kansu suna bin annabawa ana roƙon annabawa ku roƙi Allah ta'ala ya zo a yi hisabi ya ba da dama a hisabi dan wuta ya san matsayinsa dan aljanna ya san matsayinsa Allah ya ba mu aljanna amma kowanne ba annabi zai ce ba zai iya ba duk annabin da aka je wajensa zai ce wallahi ba zai iya ba sai an je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine zai ce ana laha ana laha ana laha dama wannan ranan tawace ni aka ce za a bani wannan dama sai je gaban Allah ya faɗi ma Allah sujuda ya faɗa ma Allah wasu kalmomi na yabo da kirari wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ni ma ban san kalmomin da zan faɗa ba a yanzu sai a ran gobe alkiyama Allah zai kimsa ma ma'aikin Allah sanin kalmomin in annabi ya ma Allah kirari sai Allah ya ce masa ya Muhammad ya kai annabi Muhammad irfa ra'sak daga kanka wasal tuuta roki abin da kai zaka ke roka a baka sai ma'aikin Allah ya ce ummati ummati ina neman ceton al'ummata to a lokacin sannan za a zo a hisabi mutane da yawa suna rana sai mutum bakwai akwai saba'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akwai mutum bakwai Allah zai sa su a inuwarsa ranar da ba wata inuwa sai ta Allah na daya kawaye guda biyu da suka so junansu dan Allah a wajen tafsiri aka haɗu kuma aka haɗu maganan kenan ya lakira to ya imani to ya dai imani ana tambayar imani ya sallah ya azumi ya ibada ya addini ya tarbiyya maganan kenan na addini maganan kenan ya makoman mu'min mutu kawaye na fi sabilin laki kawaye na a taimaki juna a addini ba kawaye na gulma ba ba kawaye na in an hada a zagi kishiya ba ba kawaye na in an hada a zagin uwar ba kawaye wanda suke tuna ya imani ya mutuwa yau ba wance ta tafi yau ba wance ta rasu yau wane ya rasu yau wane ba shi ya rasu yaya ni yaya ce anya abin da ya ci doma zai bar awai zai bar awai an mace a gabanki har ma kin rashin tsoffin tsoffinki amma ba ki shaida naki na zuwa ba to kawayen da suka so junansu don Allah suke taimakawa junansu kan yadda za su fi Allah ba kawar da za data taimake ke ta ƙara kake zuwa ga zunubi ba duk kawar da za ke ta ke baki ji ba a ɗora gurma na rantse da Allah wannan kawar za na ɗora ki akan hanyar wuta ne kawar da in an haɗu taɗin addini ne amma duk kawar da in an haɗu gulma ne da saɓon Allah wannan kawar saki da na shirin yin kawa da ita a rangoba da kiyama tunda Allah ya ce al-akhillahu yau akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din adun illal al Allah ya ce al kun ga kawaye ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqina duk kawaye duk wata wacce ta yi kawa da wata to za su yi barin baram za su yi ba ni baki kowa na nadaman kawance da kowa a rangobi alkiyama sai dai fa wanda suka yi kawance kawancen da ke kara haɓaka tsoron allansu mun ci an buɗe wata makaranta ana tafsiri wuri kaza ana karatu wuri kaza kawar da za ta baki ki ki abu Allah ki bi annabin Allah Ka wanda za ta baki shawara ki yi hakuri na gidan miji in ya kawo mata matsala ta ci ce wanda ki yi hakuri wallahi kowa haka yake fama ki yi hakuri ki girmama mijinki ki hakuri haƙuri. da za ta baki shawara yadda za ki zauna gidan miji ba yadda za ki fita gidan miji ba so irin waɗannan ƙawaye in suka yi ƙawance don Allah a rangoba alkiyama in an kusantar da rana dab da kawunan mutane a rangoba alkiyama su za a sa sa inuwar Allah kun ji daya na biyu wa shabun na shafi ibadatullah sai saurayi da ya taso shi tun yana karaminsa cikin ibada yake haddan ƙur'ani islamiyya makarantar hadda zuwa wajen karatu addini hidiman iyayensa masallaci bai san jangul ɗin wiwi ba bai san wajen shaye-shaye ba bai san wajen kalle kallon bidiyo a gidan kallo tebultare saluka duk iskancin nan bai iya ba addini kawai ya taso cikinsa haka budurwa wata ta taso ya ce harkan agaji harkan gizba harkan addini harkan ibada nisa'u sunna addini zumbulelen hijabi wumbulele niqabi addini musulunci abinda ka sani kenan amma dukkan wani ƙauyawa dai yan iska dai yan banza dai duk bata san shi ba addini kawai shi ta sani kun ji biyu ita wannan za a sa ta inuwar Allah ran da ba wata inuwa sai wannan na uku sai mutumin da ya samu daman keɓewa da wata har ya gamsar da ita ta yarda ya yi zina da ita ya yarda ya zina da ita ta yarda ya yarda amma sai tsoron Allah ya faɗo musu sai ce ke ba zan saba ma Allah na ba ba zan zira yatsa a zoban da bai halatta gare ni ba sai ya kyale ta ita ma ya ta kyale shi to wannan sakamakon jin tsoron Allah da suka yi irin wannan gabar Allah zai sa sa inuwa ranan da ba wata inuwa sai ta Allah wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina mutumin da shi kadai ya kebe ya kan kanshi kawai sai tuna Allah ya tuna wuta ya tuna aljanna ya tuna lakira ya tuna zurubansa wallahi sai barke da kuka saboda tsoron Allah an gane ko to haka mutane bakwai wadda Allah zai sa sa inuwarsa don da ba wata inuwa sai tawa sai ta Allah to wannan shi yasa ake kiran tashin hankalin da za a fuskanta da tsayuwa da za a gaban Allah shi yasa ake ce mata ranar alkiyama yawmul qiyamati kun ji suna na daya ko suna na biyu kenan mun karanta alwaqi'a ko idza waqa'at alwaqi'a sunan alkiyama ne alwaqi'a sannan sunan alkiyama na biyu yawmul qiyama sai sunan alkiyama na uku yau gabu ina fatan ki haddace domin za mu zo yin jarabawa ƙarshen tafsiri karki zo karki zo ki sami ki samu zero karki samu co kakkari oba shiga ki tsaya ki ci jarabawa ranar alkiyama tana da sunaye da yawa na ɗaya alwaƙiya na biyu yawon kiyama na uku yawon tagabun alarma ina Allah ya kira alkiyama yawon tagabun yawma ya ji jima'ukum liyawbil jam'i zalika yawon tagabun to kun ji Allah ya kira alkiyama yawon tagabun me tagabun shine da na da na sani mutumin da tana da kayanta a gidanta kaji ta kiwata za ta sayar da sallah sai wata mata ta zo ta sai kajin nan dubu biyar biyar duk ta kwashe su tana fita ba wuce minti goma ba sai ga wata mata ta zo tana neman kaji ido rufe ita kuma za ta ba da dubu goma sha biyar biyar a kowace ɗa aka ce ayyar za aka sayar dubu biyar biyar sai ce maza ta bi wanda ta siya dubu biyar biyar ɗin ta kade ta ta ce zan siya dubu sha biyar biyar ta siyar masa dubu sha biyar biyar shin wacce ta siyar da shi a dubu biyar me za ta yi za ta yi da dana sani ko ba za ta yi ba to ranar kiyama ana ce ma ranar alkiyama ranar dana sani ko san dana sanin da za a yi kan lokaci duk wani wanda ya ɓata lokaci cikin abin da yake ba ɗa'a ga Allah ba sai ya yi da na sanin da bai ɓata lokaci cikin aikin banza ba da ya ɓata lokaci cikin da ya bada lokacin cikin aikin alkhairi Ya yasa ake ce mata ta tagabun sai suna na nawa mun farka uku ko na nawa za mu tashi sai suna na kudu ana ce mata yawan talak ana ce marango ba alkiyama yawan mul'ish yawan talak الله تعالى يتي رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده نعم يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده نعم لينذر يوم التلاق كنت لينذر يوم التلاق ميسا عشتوا القيامة يوم التلاق domin a ranar za ka haɗu da duk abin da ka aikata duk abin da kika aikata komin kankantarsa ranar za ku gauraya ranar za ku haɗu da wacce ta zagi da wacce ta gulma da wacce ta ƙarya da wacce ta ci naman wata da wanda ta ta zalunci da wanda ta zura hannu a azumin miji ta zara duk wacce ta yi wani abu a ranar za ta haɗu da shi za a sa mata bidiyo kawai tana kallon aikin da ta yi duk abin da ka yi na sharri da na alkhairi wallahi za ka gani ɓalo-ɓalo to shi yasa ake cewa yawmat talaq ranan haduwa da ayyuka yanzu mutum yayi ya manta ka ci ka share baki kayi zunubi ka manta kayi amma yana nan recorded an rubuta an taskace an iyakance kuma za a yi maka playing na wannan bidiyon sanda kake aikata aikin kawa gani kai tana dama an gane na nawa kenan na hudu to sai na biyar ana cewa tashin alkiyama da gashiya tare da Allah ce hal ataka hadithu hal ataka hadithul ghashiya al gashiya ranar tashin kiyama ana kiran tashin kiyama da suna gashiya me yasa ake ce mata gashiya saboda kaskanci zai lullube wasu za su cika cikin kaskanci da walakanci ba su ba Allah ba shi yasa ake cewa gashiya الله يكرم سننوع نشدع انا تيوى يوم الآخر يوم الآخر رانا تكرشي كبدا الله يتي يوأذ به ذلك يوأذ به من كان منكم يؤمن بالله ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر أشيكا اليوم الآخر ranar tashin kiyama ne rana ta ƙarshe da last day kenan da za a fuskanta ranar tashin alkiyama sannan ana ce mata a saa dan ya ce inna sa'ata la'afiyatun in الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لأن تقول أنا سوى يوم البعث يوم البعث لقد لبثتم في كتاب الله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وطرانا جزاء تاشبهي din a kwanta a kaburbura kuma Allah ta'ala zai sa a hura kaho na biyu a tashi kowa da kowa sana ana kiran ranar alkiyama ana ce mata yawmuddin yawmul ish dan ya ce maliki a cikin suratul fatiha maliki yawmi maliki yawmi din kakan da an ce mamallakin ranan yaushe ranan kiyama yawmuddin ranan sakamako sana kan ce yawmal hasra yawmal hasra an gane ko don Allah maɗaukacin sarki ya ce wa an zirkum yau wa an zirhum yau malhasrati iz ƙudiyar fi ghaflati wa hum minu. wato yau malhasra a ranar takaici tsaki mutum duk abin da ya yi in bai tsaya ba Allah ba a nan duniya wallahi ran gobe alkiyama zaki takaici takaicin da bai da magani mun gane ko sannan akan ce addarul akira akan ce mata me a darul akira gida na ƙarshe don ya ce wa inna daral akirata wa ina darul akirata lahiyar hayawa ta ala kira ta darul akira sannan akan ce ma tashin alkiyama yau matanat don ya ce inni a alaikum إني أخاف عليكم يوم التناد أنا حكا ستاب ماتاتن القيامة دار القرار دار الإيش قرار جدا تبتا nan duniya muna zaune ne na wucin gadi, in an je lahira ba dawowa hajiya wallahi in aka tafi lahira an tafi kenan nan duniya ko komin daren daɗewa akwai ran da za a yi za a tashi an gane lahira ko ba a tashi shi yasa kun mace gyara lahiranki bal tu'siruna usuru na ad duniya wal akhiratu khairun wa abqa mutane ya alamuna zahiran min al-hayati ad ya alamuna zahiran من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون في يا جماعة المسلمين أنا كرم قباء الكيامة أنا توا دار القرار دار القرار يا وإن, وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا وإن إن الآخرة هي دار القرار هذا الله تعالى تبتدت وأتى دار القرار تناك يوم التنات يوم الإيش يوم التنات كما لا كرة كنتي إني أخاف عليكم يوم التناد أنقانيكم سناك يوم الفصل ko yawmul fasli tatin alkiyama ake nufi hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukazzibun tatin alkiyama arkan ce mata yawmul jam'i dan Allah ya ce wa tundira yawmal jam'i la wa tundira yawmal jam'i la لا fi فيه ce mata yawmal kisab انقال يكو يوم العيش يوم الكتاب كنت قالت هذا ما توعدون ليوم هذا ما توعدون ليوم الحساب سنعكس يوم الوعيد كبيت الله يتي ونفخ في الصور ذلك ونفخ في الصور ذلك ذلك يوم الوعيد فناك يوم الخلود كبيت الله تعالى يتي ادخلوها بسلام ذلك ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فناك يوم الخروج كبيت الله مدوك تنسل يوم يسمعون الصيحة يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج سنعكا شيء الحاقة سنن تاشر الكيامة كما يدعى الله يتمي على رمى الحاقة يتمي ما الحاقة يتمي وما أدراك بالحاقة sannan akan ce a tsafatul kubra kamar yadda ya ce mai فإذا جاءت الطامة الكبرى تناكة الصاخة فإذا جاءت فإذا جاءت الصاخة تناكة كراتات القيامة دسونا الآذفة كما يدري أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة يعني هكذا سيمة القارئة كبيرة على سمي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة جماعة مسلمي كواتي الله أكبر الله أكبر duk waɗannan sunayen tashin alkiyama ne wallahi duk abin da haka ya ɗauki mabambantan sunaye irin wannan mabambantan sufofi irin wannan ka kiyaye shi ba rana ce ta wasa ba an gane ko rana ce da ya kamata kowa ya mai da hankali to shi yasa anan Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a in aka tashi alkiyama laisa liwaka ake haka ba duk masu ta tashin alkiyama waɗanda suke cewa ai ƙarya ne ba za a tashi alkiyama ba wanda suke ganin duk ba ake ba haka bane ba wani tashin alkiyaman da za a yi don Allah ta'ala ya tayar da alkiyama aka haɗu a ranar alkiyama to Allah za a kashe bakin duk wani munafiki duk wani kafiri mai cewa ba za a tashi alkiyama ba su kafare suna cewa ba za a yi takin alkiyama ba har ma suna faɗin ma suna faɗa suna faɗawa junansu suna cewa hal nabbi'ukum ala rajulin yunabbi'ukum idza هل أنبئكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله الكذبة أفترى على الله الكذب أن به جنة بل الذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب والضلال المعيد كافر su suna mamakin a cewa yan an mutu za tashi su suna kallon ya mutum zai mutu ya zama ya riddige kuma wani ya zo ya ce tashe shi su ba yarda da wannan ba an gane ko ba su yarda ba har suna tambayan junansu wa كفروا kafaru هل ندلكم على رجل وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم إنكم لفي خلق جديد Allah ta'ala ce wa qalan ladina kafaru kafirai suka ce wa junansu hal nunabbi'ukum bama ha hal nadullukum ala rajulin hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza mudbiqtum kullu mumaddaqin ba ku labarin wani mutum wanda yake cewa wanda yake bada labari cewa idza mudbiqtum kullu mumaddaqin in kuka rududdige dukkanin rududdugewa ya ce wai kuma lafi halkin jane a saurara ya ce za a ƙara tayar da ku sai suka ce kai da gaske abdara alal lakil kadiba hala da ƙarya kewa Allah an bihi dinna Ko dai mahaukaci ne ya za a ce mutum ya mutu ya lalace ya rududdige namasa ta zaganye ƙashinsa ma ya fara farfashewa saboda zaman ƙasa sana'a ce za في tashe shi su suna karyatawa ba زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير kun ji Allah ya ce da amal ladina kafaru Allah yub'as su kafare sun dauka kawai daga duniya sai kaduna ba bal ha'i tashin kiyama ba ya mutum zai riddige lalace a ƙara tayar da shi har ma fa an samu wani mutum ana ce mishi asu bin wa'il shi al-asu bin wa'il shi yana wata rana kawai ɗauko wani ƙashi ƙashin ya daɗe a cikin kabari ya tsufa sosai ya rududdige sai ɗauko sai yana zunguran goshin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ya ce kai kai yanzu wannan ƙashin ne za ka ce in har aka tafi alƙiyama Allah zai tayar da shi a matsayin mutum kai ma hukacin ina ne inji a asu bin wa'in kai ya za a yi a ce wannan ƙashi ne za ka ce a tashin shi haka ka san kafuri Allah ya tsare sai asu bin wa'il yana buga misali Allah sai ya saukar da aya yana masa martani Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa me yace qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim Allah ya ce wa daraba lana masalan ya dauko kashi yana buga mana misali kala kafiri wa'il bin hujjar yana cewa man yi kuyil zama wa zai iya tayar da wa zai iya rayar da wannan tsohon ƙashin da ya daɗe da mutuwa wahiyar ramif alhalin ƙashin ya rududduge Allah ya ce kul ka ce da shi kul yuhi an ansha'aha أول مرة نعم وهو بكل خلق عليم الله يقول قل كسيد شيء يقول الذي أنشأها أول مرة wanda ya samar da kashin nan daga babu da ba kashin ya kera shi ya kirkitin ɗinsa shi ya kirkiro babu to ai yana da iko ya iya gyara shi wanda babu abu sai ya samar da shi in abin ya lalace zai kagara gyara shi to amma kafirai haka suke kallon ba za a tashe su ba shi yasa suke sharholiyar su وقالوا أئذا كنا إذاما ورفاتا أئنا وقالوا أإذا كنا تراب ورفاتا أئن وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا نعم. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو, أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا نعم. قل الذي فطركم أول مرة نعم. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهون قل عسى أن يكون قريبا الله يتي وقالوا كافري سكتي أإذا كنا إذاما ورفاتا yanzu in muka mutu muka zama ƙashi a inna lamabu'usuna halkan Jarida, yanzu za a ƙara tayar da mu ƙul ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi ka da su kunu jaratar in kun ga dama ku zama dutse aw hadidan ko ku zama karfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ku zama wata halitta wacce kuke kallanta babba ce wacce ba za a iya tayar da ita ba fa na man yu'iduna to kafire za su ce wa zai iya tayar da mu a ran gobe alkiyama Kul kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam kace da su wanda zai tayar da ku allazi fatarakum awwala marratin shine wanda ya kirkira halittan ku tun farko to daga nan za a hakuri su su kafare suna kallon fa kawai ba za a tashe su ba an gane ko duk wanda ya mutu jama'an musulmi za a tashe shi kuma za a yi masa kisabi to shi yasa da Allah ta'ala ce iza waqa'atil waqi'a in Allah ya tashi alkiyama laysa liwaqa'atiha kadiba to a farfajiyan alkiyama za a gaba mai iya karyatawa kowa ya yarda duk waɗannan masu karyatacin alkiyama ido zai raina fata ga maciji ba a nuna jan ciki abinda ake masu wa'azi a kansa ta tabbata ko bata tabbata ba ta tabbata to sai Allah ta'ala ce hafizatun rafi'atun kun ga tashin kiyama ku saurara ku sauraron nan jama'a wallahi in an tashi alkiyama tun rafi'a lafazin hafiza na nufin mai kaskantarwa a ta aguran gobe alkiyama za a ga waɗansu maɗaukaka a nan duniya alhajiyan birni ce ana hajiya tana wannan yatsuna tana wannan yatsuna ita alhajiyan birni ce tana gaba da ƙyar tana magana da ƙyar an taka naira amma wallahi in baki addini ba zaki ki kaskanta a ran gobe alkiyama ma'aikaciyan gidanki boyi-boyinki mai maki girki mai maki wanki mai maki shara wallahi in ta ba Allah ita ce babba a rango ba alkiyama shi ne Allah yake nufi da hafi zaton rafi'a a rango ba alkiyama madaukaka a duniya kana iya tuma sun kaskanta a lahira makaskanta a duniya kana iya tuma sun ɗaukaka a lahira kake ɗauka wai don ke a nan ke ce babba ke alhajiyan birni ce ga naira ga mukami ga mulki ga daraja ga kima ko ina kika je ana ala sabbina ala rain ala ala rain wallahi in baki ba Allah ba zaki ki kaskanta a ran gobe kiyama shi yasa mata ku ta ku ta sallar dare ku ta zikirin Allah ku ta istighfari ku ba Allah ku ba annabin Allah ku bi mazaje kar ku yadda da wuta balbal ku yadda da aljanna Allah ya bamu wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shigo gida yana shigowa gida sai ce subhanallah ma za anzalallahu min alfitan sarki ya tabbata ga Allah wasu irin fitintunu ne suke afkuwa a duniyar nan annabi ya ce man yuqidu batul hujurat a cikin mata taya za a samu ta jarima wace ce za ta zanto jarima da za ta rika tashin sauran matan su tashi su yi ma Allah sallar dare domin ku sani farubba kasiyatun fi duniya za ka da yiwuwan ka ga wata a nan duniya ba ta san yawan kayanta ba tana da riguna sun fi dari rigar sawa kawai tana da kijabai tana da ba gale tana da dan kunnen zinare tana da kobi a ɗakinta amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi tsirara za a take ta a ran gobe alkiyama a kaskance a kaskance ونحشر المجرمين يومئذ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نعم الله تعالى تضاعت شما سليفي wanda basu ba Allah ba za a tashe su cikin kaskanci kamar an zuba bula an gane ko khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah zaka ci cikin kaskanci zaka wannan alfari da kike yi ana hajiya kina tashi bacci da kyar a'a ya ki tashi da bulalan mala'iku ta fuku take su baki ba Allah ba a nan duniya ne kike yanga amma alƙabari kin ya kake ma mala'iku wannan yanga duka za zaki ci wallahi ki ba Allah kawai ba wasa Allah yake yi da mu ba da gaske ake yi Ɗaukakan duniya a nan duniya ta yi wa abe ne ma kike kwana Ki hajji ya ce kina saman bene kina jin daɗin ki ga AC ga kaza ga kaza kina jin daɗi sai kin ga dama ki farka amma na rantse da Allah in baki ba Allah bakin tsaye da sallah baki ba Allah bakin bi manzon Allah baki ba Allah bakin yi biyayyan aure in kika mutu a kabarinki kaskanci zaki fuskanta in kika mutu a ran lahira kaskanci zaki fuskanta ita tashin alkiyama Allah ya ce hafizaton mai kaskantar da wasu ne rafi'aton mai ɗaukaka wasu wasu su kaskanta me yasa su kaskanta ku ce ba su ba Allah ba ko da ko madaukaka ne a duniya ka iya ganin minista kaza darakta kaza a faratatar kaza darakta kaza a famsar kaza fama da sakatare a kwamishin kaza amma wallahi malam in bata ba Allah ba a rangoba alkiyama tana can baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu labari yake rubba ash'asa agbara madfuqun bil abwab in ista'adana lam yu'dhan lahu wa in istashfa lam yushaffa amma lau aka sama alallahi la'abarrahu min humul farra'u ne malik farin da kada sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai gaskiya a bangaggatawa ya ce rubba a shi asa wala za ki ga wata gata nan duku-duku ko tsafta ba ta da shi gada-gada da tsohon hijabi ɗan ta guda ɗaya diya kone ta wa tsakiyar kan ma ya huje saboda dukan rana a kaskance da takalmin silifar sake yawo madufo'in bil abuwa yanzu ba za ta zo za ta shigo nan za ta shigo ta gaba ya aka ji zan kalle ta aka da hijabin tumbiya ta ka kore ta madufo'in bil abuwa ana kuɗe shi ba a bari ya shigo wajen taron manyan mutane ana kallon makaskanci ne inista azana in ya nemi izini a saurara inda zai nemi izinin shiga wajen wasu manyan baki kina dina kin hada manyan baki ana ana hudodi ana biki in ta zo gaja gaja sai kiga za ta baki kunya za ta bata miki taro sai ki kore ta ba za a bata ta shigo ba wa in istasfa inda zai nemi beli ma lam yashfa ba za ma a baki belin ba sai a ce labul nawa yake da shi ko bai da labul ko ɗaya na aiki amma wallahi duk da kallon shi makaskancin nan da kuke gani a talauce walla babba ne a wajen Allah don ya rike addini babba ne a wajen Allah don ya rike ne amma wallahi sai ka cimma hadiya ta ta classic atamfa classic atamfa an sha aura an sha manyan leki na dubai na dubban kudade ana wannan yatsuna ana zubo waɗannan sarakuna suna ta ƙirƙiri wallahi malam aran gobe alkiyama in an tashe tabbata kawan kawanta ba tana ta bayan baya azaban Allah za ta fuskanta ba Allah in Allah ya miki ni'ima a nan duniya ki tsaya ki tsara ni'imar nan da Allah ya maki ki ba Allah sai ni'imar ta mai mutuwa ina a lahira in ko Allah ya maki ni'ima a duniya kika ce ai bari ki ci duniya da tsinke bari ki fantama bari ki more bari ke ya kika kiki ba Allah kaga ana hada magriba da isha ana hada azhar da la'asar to ki sa akwai mutuwa jama'a akwai zarar rai za a zare ranki za ki kwanta a kabari in ya kwanta a kabari mala'iku za su su miki tambaya za a zo a ce marar guci waye ubangijinki wallahi in baki ba Allah ba za ki yi hausawa ba in ko kin ba Allah in ko kin ba Allah in aka tambaye ki Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin in kin ba Allah Allah zai baki dama ki iya bada amsa in ba ki ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in aka tambaye ki a kabarin ki bayan kin mutu kowa ba in ya mutu sai an masa wannan tambaya kowa kowa sai an masa kula ba babba ba yaro ba duk balagagge in ya mutu sai an masa tambayan kabari in ba ki iya bada amsa ba za ki ce ha ha manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai mala'iku su dake mutum walla saboda zafin duka da wahala sai a zama ƙasa sai a ƙara dawo da halittarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan azaba kala kala annabi ya ga mabambantan azabar akwai wanda a kokin jini za a sa ta in ta yunkurin ta fito mala'iku suna jifanta da duwatsu duwatsu na wuta tana komawa tsakiyar kogin jinin akwai wanda ana sa mata kibiya ne a bakinta sai ta bi ya fito ta ƙeya a sa ta ido sai ya hasso ta ƙiya in aka lalata ɓangaren dama sai a koma ɓangaren hau akwai wanda za a rika daddage kanta ne kamar tumatar azaban Allah ne akwai wanda za a sa ta tsirara a saman tanda ana azabtar da ita masu cin riba za a sa su a kogin jini makaryata masu ƙarya za a rika tattaka bakinsu a kabarinsu. wanda ba sa karatun alkur'ani sun watsi da alkur'ani za a kwantar da su a rika jajjaye kansu kamar tumatir hadisi ne ingantaccen cikin kitabu ta'abir babu ta'abirin ru'ya ba da salatu subi shi yasa jama'a mu shiga taitayin ba da gaske ne ake yi kuma ba ki da tabbaci wallahi wallahi ba ki da tabbacin ma za ki kai gobe balle baduwar haka duk cikinmu nan ba wanda yake da yakinin zai kara zai kai gobe zai kai gobe mata nawa aka yi sahur da su ita ta dafa abincin sahur ta ba mijinta ta ba iyalan gidanta amma kafin sallar asubahi an zane ranta kai akwai wata mutuwa a zare da ta abu wata takkana hantar mutane mace ce ta kawo mijinta abinci suna zaune suna cin abinci da mijinta sai miya ta ƙare sai ya ce shiga je kicin ki ƙaro miya sai ta ɗauki kwano ta shiga ta ƙaro miya ya ji shuru a kawo miya ya kwala kira wance wance ya ji shuru sai ya bi sawu yana bi ta ganta a cikin ya ga dafara fara an zarara da ƙaro miya lafiya lafiya duk wa'azin da malamai suke yanzu za ta fara approaching za ta fara fuskanta in kin kai safe kake tsammanin zaki kai yamma in kin kai yamma kake tsammanin ke kai ina safe wala kullum akan hanya kici mu dan adam abin tausayi ne saboda ba wanda ya san iya adadin kwanakin da aka diba masa kuma Allah ya yi alkawari ba zai ƙara maka sakan ɗaya ba in lokacin azara ranka yayi domin ya ce wa an fi kufi sabilin lafi min kabli an yi a tiya a hadakumul mafi wa an fi min مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا نعم. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب نعم. فأصدق وأكن من الصالحين الله يتي وأنفقوا مما Ku ciyar cikin dukiyar da muka azarta ku da ita min qabali an ya'ti ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku shi wannan wanda mutuwa ta zo masa sai rika cewa fa ya ƙulu rabbi laula a hartani ya Allah da za ka jinkirta mani ka ɗan ƙara man tayar Allah ɗan ƙara man ko awa ɗaya rabbi laula a hartani ila ajalin ƙaribin ya Allah ko awa ɗaya a ƙara man fa a saddaka a wannan awa ɗayan zan sadaka da dukiya ta gaba ɗaya fa a saddaka wa a kun mina salihin a cikin awa ɗayan nan zan zama mutumin kirki sai Allah ya kalli wanda ya turo mala'iku za su zara ransa sai ce kai wala yi akhir Allah ku walai yi akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun walai yi akhir Allah nafsan wallahi Allah baya jinkirta ma wata rai iza ja a ajaluha in ajalin ta yi ko sakan ba za a kara mata ba za a zara ranka ko namiji ko mata lokaci na yi za a zara ran ba za a jinkirta maka ba kuma za ka iya ma mutuwa ne قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا الله يسي قل لا ينفعكم الفرار والله قدوا بذي أنفانيكم إن فررتم من الموت أو القتل in kun gudun ma mutuwa ko kisa wallahi ba za ku iya gudun ma mutuwa ba duk inda kake duk inda kake aina ma ta kunu yudurikumul aina ma ta kunu yudurikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada Allah ya ce aina ma ta kunu duk inda kuke yudurikumul mautu mutuwa za ta cin maku a wurin a saman bene kake a ƙasa ne a asibiti a gida a ko'ina kake mutuwa za ta cin maka a waje. Hmm. za ta bi ka ta ɗauki ranka da aka jama'a mu shiga ta yi mu kun ga taron wannan ɗan nan to barin ɗan ɗibawa da yawa Ka ga nan da shekara hamsin kun ga nan da shekara hamsin masu zuwa mhm. wallahi nan da shekara hamsin masu zuwa in aka ce wanta ina take wallahi ba ta wanta ina take ina hajiya wance ina hatta 'yan matan na Ladi sun tsufa shekara hamsin masu zuwa shi sa jama'a wallahi kun makai tattali duniya ba mu zo gidan ba mu zo zama ba an gane yau ina sarkin musulmi sidi ko abdulkarim dubi girman annabawa wanda wai su dan dadewa ka ba za su lashara ba amma an kira su zuwa kushaiwa jinjiri a cikin uwarsa ta yi kira tilas ya amsa ba ta bari ya zauna duniyan ba kuma ita ba taron da lafiya ba ko da ƙoshi ko da yunwa in ta kira tilas a amsa ita ba taron da lafiya ba sai ya ga mai lafiya ya mutu ya ban mare lafiya ko ba a yi wane yana jinyan wance sai wanan ya mutu ya bar wancan jama'a mu ji tsoron Allah mu kula da addinin mu kula mu daina sakaci duk wani za abu na saban Allah kake ki samu ki cika da imani ko me za ki tuna Allah yana so a mai so sai ki hakura duk da hadin abu da yake sa ma abun kika sa abun a ranki in Allah ya hana ki hannu in annabin Allah ya hana ki me ki hannu ki rika zaman gidan aure da manufar ibada kike yi kai ki aljanna ba al'ada kike yi ba aure ibada ce kina biyayya ne ga mijinki saboda wane ne ya ce masa biyayya Allah da annabin Allah su suka ce ki bi mijinki to kina bin shi ne dan Allah ya ce ki bi shi kina biyayya ga miji ne dan annabi ya ce ki bi shi da aka koye maki ba daɗi za ki bi shi don ki biyayya gawa ga Allah koye maki ba daɗi za ki bi shi don ki biyayya gawa ga manzon Allah ba kina bin mijinki ne don shi karan kansa ba ba a'a Allah ne ya ce ki masa biyayya Allah ne ya ce ki haƙuri da shi annabi ne ya ce ki masa biyayya ki haƙuri da shi yana yi bari na bari Allah ne da annabi suka ce ki yawa maza ce da aka in kika yi biyayyen aure don Allah to wa zai biya ki Allah ba abin da ya kai aure daɗi ah, ba abin da ya kai aure lada ba abin da ya kai aure lada ko me bai kai aure ga ta lada ba in kika je akwai wani asari da ke cewa in mace ta shiga kicin ɗauko ma mijinta wani abinci ko cokali za a bata ladan umara sai ta manta af ashe ba ta ɗauko sabon sufin ba sai ta koma ta ɗauko ladan umara af ashe da ta shiga cikin ba ta ɗauko plate ba sai ta koma ta ɗauko ladan umara wala jama'a ba abin da ya kai aure lada ku tsaya ku rike auren wadda ba su da auren nan Allah ya ba su wadda ba su da auren Allah ya ba su ko 'yan mata ko zawarawa in kuma kin san ba za ki iya biyayyen auren nan ba to ki yi haƙuri ki zauna a gidanku amma ki tsare mutuncinki ki tsare ne kada ran kada kada mai gani ya taka makaho Allah maɗaukakin sarki ya tsare jama'a nan za mu dakata sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki idza rujjatil ardu yau mun fassara waka waqa'atil waqi'a laysa li ba, hafi khafizatu rafi'a nan muka tsaya za mu tashi ina idza rujjatil ardu rajja nan ne matashin zancan mu alarma abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kai. wanda ba kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana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 Allah fa kamar malamin mu malam sa'idu liman malam sa'idu Allah ya gafarta masa Allah kai masa rahama Allah kai masa rahama waɗannan manyan gidaje na malanta gidan liman malam Mustafa gidan liman malam Aminu gidan liman malam Sa'idu da sauran gidaje na malamai da suka riga gidan gaskiya Allah Allah ka raya gidan Allah ka sa mu gidajen albarka duk wanda suka riga gidan gaskiya Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu Allah ya masa rahama Allah ya masu rahama Allah ka ba mu aljanna firdausi duk wanda take da wata bukata Allah ka biya mata albarkacin wannan wata Allah muna tawassuli da azumin da ke bakin mu duk wanda take da wani bukata Allah ka biya mata wanda take da wani buri Allah ka cika mata burinta na alkhairi duk wanda take jin tsoron wani abu Allah ka yaye mata abin take jin tsoro ka kare ta ya Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira ƴan mata masu son aure da zawarawa Allah ka ba su nagari wanda ka ba su auren Allah ka taya su rikawa Allah ka zaunar da su da mazajen su lafiya mata masu neman haihuwa Allah ka ba su haihuwa mai albarka waɗanda suka samu ciki suna neman su haihu lafiya Allah ka sauke su lafiya waɗanda suka samu yaya Allah ka sa yayan albarka Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira ka raba mu da cututtukan zamani ka raba mu da fitintunun zamani kidnapping da sauran ayyukan ta'addanci Allah ka yaye mana shi a wannan ƙasa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين